Labari na saba'in da biyu Malami mai gani da basira Wani malami ne yake zaune wata rana a tare da almajiransa yana ba su karatu sai wani bako ya shigo cikin makarantar rike da wata 'yar kwalba a hannunsa da ganinsa sai malamin ya gano halin da yake ciki irin mawadatan nan ne da duniya ta yi musu halinta. abin hannunsa ya ƙare bayan da bakon ya zauna a cikin majalisi sai shehin malamin ya katsa karatunsa ya juya wurin wannan bako sannan ya tambaye shi ko kana tafe da wata bukata da za mu iya biya maka ko wata tambaya ce ka zo da ita sai bakon ya ce a'a gafarta malam babu ko ɗaya ni dai ɗan kasuwa ne kuma ina jin labarin ka daga wuri mai nisa shine na zo don in sayar maka da wannan yar kwalba da take dauke da abin da na rantse kowa ba zan iya saida mashi ba in ba kai ba domin ka kowa sanin darajarta malam ya ce to mai kota in gani da ya jujjuya ta ya kalle ta ta kowane ɓangare sai ya nuna tsananin burgewa da sha'awar abin da ya gani sannan ya ce nawa ne za ka saida min da ita ya kai wannan bawan Allah bako ya ce dinari ɗari ɗaya zan saida maka da ita sai malam ya ce ai kuwa ga alama wannan tafi haka ba komai zan biya ka ɗari da hamsin bako ya ce sam kuɗinta kenan ba ragi ba ƙari nan take malam ya kira wani ƙaramin ɗansa ya aike shi cikin gida ya karɓo masa kuɗin ya hannunta masa bako ya yi godiya ya juya ya tafiyarsa da yamma ta yi malam ya shiga cikin gida sai ɗan ɗan nan nasa ya ɗauko kwalbar ya dudduba ta ya yi nazarin abin da ke cikinta daga ƙarshe ya kai ga buɗe ta har ya lasa abin da ke cikinta inda ya gano cewa ba komai ba ne sai ruwa irin wannan na rijiya a cike da mamaki ya isko babansa ya ce baba wallahi wannan mutum fa ya ƙware ka domin kuwa ruwan banza ne ya saida maka a dinari ɗari malam ya yi murmushi ya ce ai na sani kuma na duba na gani amma kai ka kalli ruwan ne da idanun da ke bisa kanka sai ka gansu a ruwan banza ni kuma na kalle su da idanun basirata sai na ga wannan bawan Allah ya zo min ne da ruwan fuskarsa yana miƙa min kokon baransa a cikin hikimar da ba sai ya zubar da ruwan mutuncinsa a gaban jama'a ba sai na gane sakonsa kuma na biya masa bukatarsa kuma inda zaka fahimci girman mutuncin wannan mutum shine da na nuna masa zan ba shi fiye da sa kin amincewa yayi idan ka kasa fahimtar kawaicin dan uwanka ba za ka iya fahimtar kurucinsa ba don haka ya kai ɗana duk lokacin da kake iya biyan bukatan ɗan uwanka ba tare da ka tona asirinsa ba to ka yi hakan domin Allah yana rufe asirin masu rufe asirin ɗan uwansu darussa yi ƙoƙari a kowane hali ka zama mai hikima wajen isar da saƙo ka taimaki wanda ya buƙace ka ba tare da ka yi masa barara ga duniya ba idan ka kasa fahimtar kawaicin ɗan uwanka ba za ka iya fahimtar kurcinsa ba Allah yana rufe asirin masu rufe asirin 'yan uwansu.